Kwamitin tattara shawarwari game da taron ƙasa a Najeriya ya ce babbar alamar nasarar da ya gane ita ce har yanzu babu wanda ya ce taron ya kamata ya ba da shawarar yadda za a yi a raba Najeriya. Kwamitin wanda ke zagayen zaman jin ra'ayoyin 'yan ƙasa a shiyoyi daban-daban a Najeriya zai karkara zaman shi ne a talatan nan a Kaduna don kammala tattara ra'ayoyin al'ummomin jihohin Kano, Jigawa, Kaduna da Katsina. Dr. Akilu Sani Indabawa shine sakataren kwamitin. kuma ya ce kowa na da hakkin faɗin ra'ayin shi game da wannan taro. mu dai babu wanda ya zo gaban mu ya ce yana son araba ƙasa har zuwa yanzu nan kaduna ita ce gari na goma sha biyu da muka halarta amma babu inda muka zauna wani ya zo gaban mu ya ce yana ba da shawarar a ajandar raba ƙasa a cikin abubuwan da za a tattauna abin da muke nema shine haɗin kai ka'ida ta farko ita ce za mu saurari kowa kowane irin ra'ayi mutum yake da shi ɗan najeriya yana da 'yancin riƙe wannan ra'ayi nasa kuma za mu kare haƙƙinsa na yi wannan ra'ayi kuma yana da haƙƙin ya zo gaban mai faɗa mana kowane irin ra'ayi ne babu wani ra'ayi wanda shi kaɗai muke so mu ji ko shi ne ba ma son mu ji duk dan najeriya da yancin ya zo ya gaya mana kowane irin ra'ayinsa za mu rubuta za mu tattara shi cikin jawaban da aka ce ake nema mu tattara ngwa gwamnati shawara sai dai shugaban wata kungiya a arewa mai suna arewa defense league a turance malam murtala abubakar ya ce yan arewa na cutuwa a zaman taron da ake saboda haka akwai bukatar a raba kasar abin da muke faɗi shine muna so number one a item na ajanda ya zama maganar raba kasar nan saboda mu mun gaji da yadda ake cutar da mu yanzu a yau a kasar nan an zama akwai first class citizen akwai waɗanda suke 'yan mowa da 'yan bora eh, niger delta ka duba population ɗinsu bai kai rabin population katsina ba state ɗaya a niger delta kuɗin da take karba a duk wata shine kuɗin da state eh, jihohi guda bakwai na nan arewaci suke karba sannan an fifita su fiye da kowane al'umma nan kasar irin wannan zaman ba haka tarayya ta ce ba tarayya ta kenya ne ka tallafa min tallafa maka shi kuwa sakataren kungiyar muryar talaka comrade bashir dauda cewa yi 'yan arewa ne ma za su ci gajiyar wannan taro. Na farko dai alfanun da yake da shi shine kaga 'yan kudu suna ganin kamar muna tsoron ma a zo a tattauna taron saboda kada a zo a tattauna gaskiya. Alhali abin ba haka bane ina ganin cewa wurin taron ne za a zo a tattauna yadda ma ya kamata a raba tattalin arziki. Kowa riga ya san man fetur da ake tamaka da shi akwai wanda yake cikin teku akwai wanda yake a ƙasa. Wanda yake cikin teku ma ba a raba shi daidai. To arewacin Najeriya ko wurin raban tattalin arziki za ga mu ake kwara mu ake cuta. Saboda haka mu za mu je da bukatunmu mu ma ai muna tattalin tattara arziki ba haka nan muke ba muna da arziki sauransu sun ma za a je a zo na sai a dora bisa teburi sai mu masa bayani sai bayani sai a fahimci jana sai a gane gaskiya su ke da gaskiya amma ba wai mu kaurace mu taron ba kuma mu ki zuwa ba ba shawara wannan zai kara rage mu mutunci a ga kamar muna jin tsoron wani abu shi ma tsohon mai shari'a Mamman Nasir na cikin waɗanda suka gabatar da jawabi a wurin wannan taro kuma shi ya jagoranci tawakar al'ummar jihar Katsina wannan taro ba taron siyasa ba taron 'yan najeriya ne wannan taro fahimtar mu a katsina ya kaɗan hannun shi ya ba da shawara kan muhimmin abubuwa waɗanda daga ƙarshe za a kai mu 'yan majalisa su duba to idan muka yi haka na tsakani da Allah kamar yadda jama'an mu da gwamnan mu ke so to za a samu wani abu in aka yi san zuciya to taron ya zama bai wani amfani Kafin karkara zaman wannan taro dai na ranar Litinin sai da aka samu ɗan tajin tajin lokacin da tawagar al'ummar Kano ta iso wurin taron dauke da ra'ayin cewa babu dalilin yin wannan taro ma. Ra'ayin da ya so ya tada balli a ɗakin taron. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.